a yau aka cika kwana 137 cir da sace ɗaliban nan 'yan mata na garin Chibok da ke kudancin Borno tun a ranar 14 ga watan Afrilun wannan shekarar ne dai wasu 'yan bindiga da ake zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne suka afka wannan makarantar yayin da suka sace waɗannan ɗalibai fiye da 200 tun a wancan lokacin ne dai wasu batutuwa suka dinga tasowa musamman ma na adadin yawan ɗaliban da aka sace kama da wanda ke da alhakin kulawa da ɗaliban sai dai tun a wancan lokacin ɗalibai 57 ne suka samu kubta daga hannun maharan yayin da wasu 119 da ke cikin makarantar lokacin da waɗannan maharan suka shigo suka samu alcewa dan ba ma samu damar tafiya da su ba kamar yadda shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Borno Alhaji Abu ke cewa 57 are the ones that were abducted and were lucky to have escaped. We also have the 119 that were not abducted, some were on the school premises were run away. Mr. James Yama na ɗaya daga cikin iyayen yaran da aka sace da kuma har yanzu babu wani takamaiman bayani game da 'yar nasa ga kuma abin da ke cewa da yadda yake ji a zuciyarsa. tunani a kai har yanzu wallahi anan guro kaga yanzu ni ba bisa ga yanda har ma yanzu in aka samu sojoji ko shugaban kasa in aka same shi sai ce ya gano inda 'yan matanan suke suna kokari to yanzu kusan watan hudu da wani abu ba a samu kokarin da suke kai ba mun muna lissafi fara daga primary six har zuwa post primary yan matanan sun gama lokacin da yan al'amari fa in yarinyar da ta yi laifi sati ɗaya ma fa tutfar yana ban mu haraji to dole sai mun biyan baka ba yarinyar ba zai ta je makaranta ba to din Allah yanzu kusan shekara goma sha biyu yarinyar mu yi kokari mu gama musu makaranta a zuwa ko daki wani abu ya ci mana koriya. Na kuma tambaye sa ko akwai 'yan matan da suka sake samun kubuta bayan waɗancan hamsin da bakwai da suka kubuta a wancan lokacin? Don ba farawa da fara 'yan kwace sun da aka nan da wa'ansu suka samu Allah ya tamake su suka zarce nan ba ai so wanda ya suka suka samu ku zama Mr. Mayama yace yanzu hakan suna fama da wani tashin hankali ne da fargaba ganin irin halin da ake zaton ƴaƴan nasu sun shiga musamman ma wani su labarai da suke samun mai tada hankali kuma ana gaya mana cewa akwai yarinya daya wanda aka tuna rabi aka dace kowa yana da zubda hawaye na wani ko na wani ne ne shine tunanin mu Wani lokaci kuma muna ji cewa gomai da ake nan ana hada da yamma da nan ana dinga hada su su je su jefu bom sai su mutu. Ko mu ba mu san wani irin hali ake ciki ba. A watan jiya ne dai gwamnan jihar Borno Honorable Khan shatima ya gayyato iyayen yaran da suka samu kubuta da kuma waɗanda aka sace masu 'ya'yan tare da 'ya'yan da suka samu kubutan zuwa fadar gwamnatin jihar inda ya masa alƙawarin cewa zai yi kokari ya tabbatar cewa waɗannan ɗalibai sun ci gaba da karatunsu. Masu taimakon mu daga Abuja daga Kaduna sun zo. daga interfaith mediation center ga wannan pastor ne pastor james weir da kuma imamu ne imamu a shafa su zo ne su taimaka mana a counseling naku akwai mutane daga family health international akwai mutane daga kungiyoyi kala-kala da taimakon usaid na america sun zo su taimaka mana in kuna da bukatun ko magani ko wani abu duk za a taimaka muku daga nan za ku yi hakurin wata uku a gida kafin nan za mu samu muku magarantu in zai yi muna so ku duka ku je magaranta daya amma in ya ce muku za a kai ku duka magaranta daya na yi muku karya in ba samu ba za a yara ba ku goma goma ko ashirin ashirin da sauran 'ya'yan mu. suke gwamnan jihar borno honorable kashi shatima kenan yayin da yake ba wasu ɗalibai da suka samu kubuta daga garin chibok jawabi a fadar gwamnatin jihar lokacin da aka gayyato su zuwa fadar gwamnatin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya